بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka a wannan yammaci mai albarka to kamar yadda za a gani wannan takaitaccen fa'ida ne a kan ilimin mutsalahil hadith na akwai gyara a nan mutsalahil hadith wannan ba muƙaddima ne akan shi littafin manzuma ɗin ba tukuna har yanzu muƙaddima ne akan shi ilimin mutsalahil hadith ɗin da kanshi akwai abubuwan da ma yanzu nake tunawa yawwa eh asadiku kwarai ko subot na akwai abubuwa guda goma da ya kamata ya zama mana muƙaddima kan shi ilimin mustalahil hadis din tun kafin mu fara da ka wannan din baya cikin wancan tukuna amma Allah yadda sati mai zuwa idan muka zo za mu yi ƙoƙarin rubuta abubuwa ɗin guda goma kuma waɗannan muƙaddima da wannan da wanda za mu zo mu rubuta nan gaba suna da muhimmanci ya zama kana da takardar rubutu da kake rubuce su kana kuma kula da su domin su ne matakin farko na fara fahimtar ilimin kansa don yanzu ka ji ana cewa mustalahil hadith mustalahil hadith amma me ilimin mustalahil hadith din me ma ma'anan kalman sai kaga mutum ya rikice to idan mutum ya san waɗannan kacan guda goma da zamu zo mu yi bayani a kansu to mutum zai fahimce su domin ba wai sai ilimin mustalahil hadith kadai ba kowane ilimi yana da wasu ƙa'idoji guda goma to idan baka fahimci ka'idojin ba ba za ka taɓa fahimtar ina aka dosa ba ilimin da ka yadda shi wannan musulun hadith za mu zo da muƙaddiman shi guda goma na ilimin gaba ɗaya ba wai na littafin manzuma ba yanzu har yanzu ba maganan manzuma yanzu muke yi ba maganan ilimin tukuna gaba ɗaya haka shi ma alaikun ya ima haka shi ma ilimin nahawu da za mu yi yana da waɗannan muƙaddimat ɗin guda goma da dukkan karatuttukan da za mu yi ire-iren waɗannan da ake kira ulumul ala za su ginu akan waɗannan abubuwa guda goma waɗanda su suke matsayin matashiya na waɗannan ilmuka ɗin da wani mawaki yake cewa inna mabadi kulle ilmin ashara yace kowane ilimi a matakin farko na ilimin yana da mabadi ashara wato yana da mafarai guda goma kowane ilimi da ka sani yana da matakai guda goma akwai alhaddu wal mawdu'u thumma samara akwai alwadi akwai alkaza sai an ciro maka abubuwan guda goma a gefe na kowane ilimin da zaka koya to idan ka fahimci waɗannan ka'idoji guda goma ɗin to yanzu za ka fahimci ina za a je ne amma in ba ka fahimci waɗannan ƙa'idojin ba babu yadda za a yi ka fara fahimta don haka dole ne a matakin farko sai an fara nuna maka waɗannan ƙa'idojin kaman koyan mota ne yau ba za ka taso a matakin farko za a fara koya maka mota kawai ka je ka shiga mota ka zauna a kan sit ka taki abin da za ka taka ka kama siyar idan ka ga ana yi ba a'a kafin direban da zai koya maka ya fara koya maka ma zai tsayar da kai ne tun a waje fara maka wasu bayanai wannan bayanan na tiyori zai fara yi maka mota in za ka shiga to ana duba taya akwai faci ko ba faci da iska ko ba iska za ka dubi ƙarƙashin motan ba wani akuya da ya kwanta ba yaro da yake wasa a baya garin za ka yi ribas ka take shi duk ya nuna maka waɗannan ƙa'idoji ɗin tukuna sannan ya ce maka to in ka shiga ga irin yadda za ka zauna sannan kuma za ka kalli ina hannunka ina zai fara taɓawa kafanka ina zai ta sai an maka waɗannan bayanan kaga waɗannan su ne mabade ta yadda in ba a maka so ba za ka fahimci ina ka dosa ba to haka kowane ilimi da ka sani yana da waɗannan matashiya guda goma ɗin to wani zai ce me yasa to muna karanta umdatul ahkam ba a fara da shi ba na'am eh, ilimin musulun ilimin umdatul ahkam arba'una hadis hadisi ne amma asalin tushen farko da ɗalibi ya kamata ya fara sani akan ilimin hadisi to dama ya fara sanin mustalahil hadis din ne to idan ya fara fahimtansu to lokacin da ya shiga waɗannan littattafan abin zai zama mishi da sauƙin fahimta to amma yayin da ya zama galibi yau muna ganin ilimi ɗin shine mu ɗauko hadisi mu karanta mu san fassaran daga larabcin zuwa hausa shine ilimin to amma abin ba haka ba ne yadda za ka san ma'anan ka tabbatar da inganci ka tabbatar da yaya mai ilimin hadisi da sauransu abubuwa ne masu faɗi kuma a ilmuka babu ilimin da ya fi kowane ilimi faɗi da wahalan sha'ani kamar ilimin hadisi don ya rabu kusan gida 60 da wani abu to kaga akwai aiki a cikinsa to a takaice yanzu wannan da muka rubuta a kan blackboard shi ɗin fa'ida ne na abin da ya shafi ilimin musulahil hadis kamar yadda muka faɗa kafin mu zo mu ƙaro wasu ɗin akai? na farko sha'aba ya ce fa'idatu ilmi mustalahil hadith fa'idatu ilmi mustalahil hadith wato fa'idar ilimin mustalahil hadith to kaga yanzu har yanzu a bayanin da ne da na maka akwai sauran abu a yanzu har yanzu ba a canka me ilimin mustalahil hadith ba kawai an fara maka da fa'idatu to wannan fa'idatu hudin ka rike shi da kyau a cikin fa'ido a cikin mabadi guda goma da za mu ka wannan ɗin yana ciki don alhaddu wal mawdu'u a samara ne fa'ida to ga fa'idan yanzu shi shine nan to kaga akwai abin da suka zo kafin nan da ya kamata mu san su amma za mu zo mu san su zuwa sati mai zuwa insha Allah to yake cewa fa'idan wannan ilimi kamar ka ce da turanci dividend wato riba albarkan wannan ilimi ko riba ko romo da ake samu wajen sanin wannan ilimi da wani zai ce to me amfanin wannan ilimin kuma zai sa mu san sallah mu san kaza mu san kaza ne to shine zai ga maka ga irin riban da yake ciki in an iya to wannan ilimi yake ta huwa tanqiyatul adilla wannan maganganun na Sheikh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin ne yace huwa tanqiyatul adilla riba da ake samu a ilimin mustalahil hadis akwai tanqiyatul adilla ta ce dalilai alhadisiyya na hadisai in zaka da hujja ka kafa dalili da wani hadisi ai ana buƙatan ka tabbatar da ingancin hadisin tukuna amma kana iya zuwa kana huti kana kare wani ra'ayi ko wani fatawa da ka kafu a kai kana jijiyan wuya kana jujjuyawa an ce mai hujja sai ka ja hadisi sai ka ce ga hadisin sai a ce ha ah, to ai wannan hadisin bai inganta ba sai ga duk gwiwanka ya yi sanyi don ba a kafa hujja da hadisi da'ifi to ta yaya za ka gane hadisi sahihi da wanda da'ifi ne shina ilimin mustalayin hadis ne kaga riban shi kenan in baka yi wannan ilimin ba to sai dai ka ji wasu suna sahaha hadisi kai ma ka tafi a haka amma ba ka da bakin magana a cikin al'amarin don haka yake cewa shi wannan ilimin mustalayin hadith huwa tanqiyatul adillatil hadithiyya shine tace dalilai na hadisi wa da kuma tsamo ita hadisai din mimma ya shubuha daga cikin abubuwan da suka makale mata min da'ifin wa ghairihi na hadisai masu rauni da makamantansu akwai hadisai birjik da'ifai maudu'ai waɗanda sun yi yawo sun mamaye kwakwalen al'umma wanda waɗannan hadisan bai dace a yi amfani da su a duniyar musulunci ba to ta ina ne za a iya ganewa shine sai an yi ilimin mustalahil hadis? yanzu me yasa ne bidi'a ta yi kamari a ƙasashe da dama a duniya saboda rashin sanin ilimin mustalahil hadis? domin in ka koma tarihi musuluncin nan da ta tashi shigowa musamman wannan yanki na afirka to daga cikin waɗanda wannan musulunci ya zo ta hannunsu bayan in ka cire larabawa wanda za ka ɗauko uquba ibnu nafi alfihiri wanda ya ɗauko musulunci a zamanin saidina abubakar ya yi tattaki ya zo har wannan yanki ya kawo musulunci bayansa an samu larabawa waɗanda suke zuwa kasuwanci a wannan yanki su ma sun yi ƙoƙarinsu wajen yaɗa musulunci to bayan waɗannan laraba sai su waye in kana karanta tarihi za zaka ji sai kuma as-sufiyya sufaye 'yan ɗariƙun sufaye wannan to galibi musuluncinmu ya zo ne ta wurinsu shi ya sa kaga an taso ɗariƙanci da bid'anci ya mamaye kwakwalen al'ummanmu a wannan yankin in ba daga baya da Allah ya nufi zuwan sunna ba wani zai ce me dalili shine wancan lokacin su ne musulman su ne malaman sufaye su suka san addinin to ta hannunsu musuluncin ya rika zuwa to kaga musuluncin zai zo ta hannunsu za su rika yada shi ne da abinda ba zai kauce wa bidi'ansu ba sannan kuma bidi'a yana yin ƙarfi ne dama da ginuwa akan hadisan ƙarya don su dama bid'a ana zaune lafiya za a ƙirƙiro hadisin ne a ƙirƙiro mishi isnadi a ce ga hadisin nan kuma an san ƙarya ne mai ƙirƙiro ta ya san ƙarya ne amma ka zai taurin ido kawai sai danno hadisin sai ta yi hadisin ya inganta shikenan sai a bautar da mutane akan hadisan ƙarya kuma a nuna musu cewa manzan Allah ne ya ce a haka aka samu irin waɗannan hadisan da aka sai aka samu waɗannan hadisan sun yi yawo a cikin mutane ta yadda yau za ga har yau ga wani abu ne sunna ne ka fito ka gaya mutane fa amma inda suka dage a kan bidi'an, kana tsoron ma in ka faɗa za su yi ɗaɗɗaya da kai kana gudun in ka faɗa mutuncinka zai zube saboda an mai da bidi'an ya zama addini me yasa saboda hadisan ƙarya da suka yi yawo cikin mutane daga cikin irin waɗannan hadisan shine sai a zo sallan azumi karshe karshen azumi duk kasuwan da ka shiga sai ka ji ana sai da alkama ana cewa alkama na buɗe baki ranar sallah ina hadisi ingantacce da ya ce da alkama ake buɗe baki hadisan duk ba su inganta ba abin da ya tabbata daga annabi ana buɗe baki da shirin sallah shine dibino amma kaga waɗancan hadisan da suka yi yawo to har mai talla a kasuwa ya iya alkaman bude baki ranar sallah ta gano ashe hadisai ne na ƙarya ashe hadisai ne da'ifai ashe hadisai ne ba su inganta ba sai a zo ana yada mutane ai annabi ibrahim mahaifin shi ya aike shi sai da gumaka sai yana yawo yana cewa wa zai sai abin da zai cuce shi wai kai ma goben baban kai baka tallan gunki kai haka ashe hadisan ƙarya ne duk ba mu sani ba da duk da su ake mana wa'azi a ji a ɗauko su hadisai a jingina annan sai ga ana kuka ana salati ashe ƙarairayi ne aka rika jingina wa annabi ashe ai zato zunubi ne ko da gaskiya ne azzannu zambun walau kana haqqun ashe asali man ka bi ba hadisi bane tatsuniya ne i'buduni qabla an ta'rifuni Budoni. qabla an ta'buduni ku sanni kafin ku bauta min fa in lam ta'rifuni fa kaifa ta'buduni in ba ku sanni ba ta za ku bauta min duk da haka ake wa'azi da waɗannan hadisan zuwa gano a sai dai hadisai ne matattu ba su inganta ba to hadisai matattu in suka daskare a cikin mutane za a wayi gari waɗannan abubuwan sai zama addini ta inda ba za ka iya raba su ba har yau ne za a yi mutuwa sai ga an je kan ga ana karanta suratul yasin kai magana ga hadisi wai ikra'u yasin ala mautakum mutum in ya rasu karanta suratu yasin akan gawan shi har yau mutane sun dauki wannan addini ne ko bai dade ba wani makocin matan shi ta rasu mun shiga an gama komai sai mahaifin ya zo an karanta yasin ya zo da tarbin shi ba karanta ga wasu abokan su shiga karanta sai shi ya dube ni ya san to wannan ali sunna ne sai ce baba an karanta ya tun jiya ya ce to to yawwa shi kenan to ka gare yau an ɗauki wannan abin cewa addini ne mutum ya rasu a zo za a yanka likafani kaga a cire riga a cire wai a hula a cire kaza a cire kaza in mace sai an cire hijabi sai an cire kaza sai an cire kaza bayan hadisin da ya tabbata ingantacce ba bambancin likafanin ɗa namiji da ya mace babu wani yanka riga babu wani kaza amma wani hadisi yazo zo ya nuna na mata za a yanka kaza za a ashe hadisi ne ba'ifi to waɗannan hadisai ba'ifai kirkira aka rika yi ana shigar da su addini yau sai suka zama addinin da har baya iya barin jikin mutane aka zo aka yada mutane hadisi hamlul asa sunnatul anbiya'i alamatul mu'min rike sanda sunnan annabawa ne alama ne na mumini sai ga limamin juma'a ran juma'a in ba shi da sandan nan fato kaman ba shi da limanci ana ganin kaman ya yi sabo da haka sai an naɗa ma alkyabba an naɗo ma sanda to in ya shigo ba sandan nan kowa yana ganin fa an yi sabo ashe duk hadisai ba'ifai aka rika rudar da mutane ana bautar da su Allah kan waɗannan al'amura to in ana so a tace addini a kafa mutane hadisai da za su bauta Allah da shi to da ilimin mustalahil hadis ne za a rika ganewa da haka sanin ilimin mustalahil hadis zai taimaka maka kana ahlus sunna kayi da awan sunna ka murkushe bidi'a a wayi gari babu ita domin dan bid'a bai san ilimin ba yana bankaro hadisi ka hadisi a buɗe wurin sai ka ce to ya inganta ne karanto isnadin haddasa na wane wane sai ka ce waye wane waye ne wanan sai ga shiru fe sani ba ashe shi kurun yana ta karanto bakin ne bai ma san me ake yi ba bai ma san yaya karatun yake ba to shi kenan da wannan ilimin mustalahil hadis sai ka nuna duniya ashe wanan makaryaci ne da ka ilimin hadisi yana da muhimmanci kuma sai Allah ya rufa asiri duk duniya musulmai ne kadai suke da ilimin mustalahil hadis duk wani dan boko ka je ka same shi a ilimin boko akwai musulun hadis ba ilimin a geography babu a chemistry babu don ka ilimin boko kowanne za ka iya shigar da karyanka kuma ka zauna lafiya don babu ilimin musulun hadis balle a gano ka yi karya amma a ilimin hadisi kana shigo da hadisin karya in ka kawo shi yanzu da minti ɗaya to minti ɗaya wuyanta a daɗe sai Allah ya kawo wanda zai gano ka wannan ƙarya ne ina ka turo shi wancan isnadin bai inganta ba ilimin hadisi ne kadai ilimin musulunci ne kadai muke da wannan ilimin ilimin hadisi yana da shi ilimin tarihi yana da shi da haka yadda kaga akwai musdalahil hadis akwai kuma musdalahil tarih ba duk tarihi da ake bamu ne ya inganta ba fa a zo a ce maka ai annabi an haife shi ran 12 ga watan Rabiul Awwal da aka a yi maulidi ko sai a ce ba ma batun maulidi ba malam ake magana haihuwan annabi ranar sha biyu ga watan rabiul awwal wa ya gaya maka karya kai in ya ce da gaske ne ga shi asira an fada sai ka ce ka maka isnadin sira wa ya fada asira akwai ilimin musulun tarihi mutum ba zai kawo karya a karba ba da haka da ya zo yana jijiyan wuya maulidi a karkace ma batun maulidi a je shi kawai a na haihuwan annabin a nan za ka gama da shi ka ce mana gashi ai gashi a khulasatin nurul yakin kesa zaga hatta littattafan da muke karantar da yara islamiyoyi suna buƙatan updating tajdidi sai a rika sabunta so su littattafan ba su dace yanzu ana karantar da yara ba yanzu kulasatun nurul yaqin a matsayin sira da za a karantar da yaro bai dace ba mustalahil eh, wannan abin da ya shafi qawaidi a sa yaran islamiya duk bai dace ba domin yana ɗauke da farko muƙaddimat ɗin su alwujudu wal baqa'u kaza kaza waɗannan duk ilmin uh, uh, ilmul kalamu ne mantiki ne wanda kafirci ne zunzurutu a ciki asalin tauhidin kitabu da aka zo ana kore maka ana maka waɗancan ɗin kafirci ne kuma yau an ce za a bude islamiyya a faro daga ƙawa'idi a'a fikiu za a fara karanta da mutane a faro daga ahalari amma ƙawa'idi banƙaura da barna da suke ciki suna da yawa to waɗannan hayaniya da barnan su suke ciki kuma sai ana nuna yara ku taso ku zama ahli sunna matan a karatu kuke musu islamiyya ba ga barnan da kuke sa musu ya kana cewa kai zai ta malam gashi ya koya mana a littafi kuma ya ce kar ai ka zo ku lasa tunurin yakin me ake cewa dangane da haihuwan annabi an haifi manzon Allah a shekaran giwa isna ashara rabi'ul awwali an haifi annabi ran sha biyu ga watan rabi'ul awwal ƙarya ne bai tabbata ba to kaga ashe yadda akwai muslahil hadis, akwai muslahil tarihi duk da za a karantar da al'umma tataccen to ran da wani ya zo musu da na ƙarin za su yi ƙarya ne ba mu gani a karatu ba amma duk abin da mutum ya gani a karatu in za ka mishi bayanin amma bai inganta ba zai ce a littafin ba a ce bai inganta ba zai yadda maka ba to kaga abun ashe akwai sauran aiki da sauransu da haka ilimin hadisi yake da wannan ilimi ilimin boko ba shi da shi shi sa za a geographers akwai ƙarya za ka shiga boko sai ka ga akwai course ɗin da lakcara hudu yake ɗaukan ku a kai lakcara ɗaya a jami'a sai ga lakcara course ɗaya ne lakcarori hudu suke ɗaukan ku in lakcaran nan ya zo da nashi bayanin gobe wancan ya zo muku kuma the same course ɗin ne amma zai zo ku da bayanin da yana karo da na jiya an ci ai malamin jiya ce ka sai na research na shi ba daidai ba ne kuma ka zo exam na wanne za ka sa kana so ka ci jarabawa to kaga sai ga akwai rudani a ciki malami ne a jami'a zai tashi yana karantarwa yana ka bayani student ne zai tashi ya fara challenge ya ce lecturer mr lecturer wannan bayanin ba haka yake ba kuma a doka student din yana da right ba isa ka da shi a jaraba ba yana da yanci in lecturer ya ka da shi za a kama lecturer yana da yanci amma ilimin addini babu wannan sai abin da ya inganta yanzu da muka yi secondary school ana koya mana a geography ana cewa wannan eh, nine planet din nan da ake kira da hausa duniya tara ko suna cewa sama tara da sauransu yanzu a binciken baya sun cewa ina ba nine planet ba ne twelve planet yanzu sun kai sha biyu kaga da hayaniya ne to zaka ce yanzu to wanne ne rajihi aina qawlur rajih ina magana ingantacce ba su da ilimin mustalahil hadith balle a gano ya sai ka an ce maka asalin Hausa da zuwan Hausa wannan yankin zuwan baya jidda ne to sai ka tambaya to kafin baya jiddan ya zo dama wani yare ake yi a yankin Tunda da an ce shi ya zo da shi kuma an kabi tarihi shi baya jiddan fa ba bahaushe bane baya jin hausa kuma an ce shine asalin hausa da sarauniya daurama to amma da ya zo baya jin hausa shi ba bahaushe ba kuma an ce shine asalin hausa to da ya zo dama wani yaren ake yi kaga a gaya mana kenan da kafin hausa wani yare ake a yankin kaga hada ka da aiki amma da yake ba ilimin musalai hadis a Hausa har yau haka ƙaryan yake tafiya haka ƙaryan yake tafiya yanzu ba baburanci me ma'anan yamtara wala ne babura kowa na eh yawa me sawa ake gaya mishi yamtara wala ga babura kuma <laughs> eh sai eh. imam ya ce ba tarihin biyu sosai yanzu borno mu aka ce wa kanurai wai daga laraba wai borno ɗin baharun nur ne tekun haske haka haka ce wai yamtar olan kasan wai ainihin tsewa ya yi a Mandara garau to da ya yana nitsewan fadawa da jama'a suna ta bin shi yana ta gudu ran maza ya ɓaci da ya je yana nitsewan ana zuwa za a kasa yana yawon tara walla wai larabci ne yawon tara walla yawon tara walla yawon wata rana tara muka gan shi walla ya ba mu baya yana nitsewa yawon tara walla yawmun tara walla to wai da ya faɗi yawmun tara walla sai aka fara yam tara walla yam tara walla sunan ya abin ran da ake ba sarki sanda sun yi bayanin nan eh. yawwa kaga yawwa ne tambayan imam da yake raye mai sunan shi sunan da yake da shi eh. tasiri ba sai wanda ya mutu ne ni ma yanzu sanin wannan abun ran litinin din nan na sani shekaran jiya wata eh, laktara ne sati uku da ya wuce sai ta ba mu asamin hausawa ta ba su asamin da hausa eh, baburawa da baburanci ne kadai ne kanuri ta ce ni kuma da kanuri sai aka zo kowa yana gabatarwa yana gabatar da fefan shi shine na zo sai baburawan suka yi na, da suka na gama suka shiga nasu ne muka fara na samu ga asalinmu shine suka ce su ma ga na ce ƙarya ne shine ta ce ita ma lokacin naɗin sarautar nan ta ji bayanin amma ina yake ina inganci Allahu alamu ta ce yin akwai inda za a samu tarihin biyu tana so ta samu ta karanta ko ya inganta to shine misalai irin waɗannan ilimin ta ce bayanai sai a ilimin hadisi wannan wani abu ne da Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da al'umman musulmi da shi to don haka samun wannan ilimin musulmi hadis daraja ne a cikin al'umma sannan abu ne mai muhimmanci al'umma su tsayu a ko'ina don su koyi wannan ilimin ya ce wal mustadillu bil qur'ani da yake a nan ban rubuta shi ba a takaice duk mutumin da yanzu kuna bayani da wani kana so ka kafa hujja ko kana nasiya ko kana wa'azi in kana so ka yi hujja da ayan alkur'ani ai ba ka bukatuwa zuwa ga cewa ayan ya inganta ko bai inganta ba duk abin da ka gan shi a ƙur'ani sai da ya tabbata to kaga wanda yanzu zai yi ba da hujja a cikin alkur'ani baya bukatan ilimin mustalahil hadis nan, domin abun ya riga ya tabbata ne babu rudani a kai. amma duk wanda zai kafa hujja da hadisi ne al mustajillu bi sunna yahtaju ila amrayni in kana wa'azi ko kana nasiha in kana so ka kafa hujja da hadisi to kana da bukatan al'amura guda biyu na farko subutu sanadi hailan nabi sallallahu alaihi wa sallama duk hadisin da zaka jawo ya zama ya tabbata hadisin yana da sanadi za mu zo mu yi bayanin isnadi wato ya tabbata ya tabbata daga hanyoyi har zuwa ga annabi don ka ya tabbata annabi ne fai faɗi hadisin ba ƙarya ka mishi ba shi ya sa a ƙarƙashin wannan gaba duk hadisin da da'ifi ne in ka zo kana wa'azi za ka ja hadisin kafin ka ja karka ce manzan Allah ne ya ce karka faɗi haka domin da'ifi ne ai to ƙarya aka yi wa annabi in ka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai daga jari sai ka ce wal hadithu da'i to aka ce manzon Allah ya ce to tun farko ba za ka ce manzon Allah ya ce ba tun kafin ka fara hadisin kayi wani isharan da masu sauraron ka su gane hadisin bai inganta ba in ka so sai ka ce kama kila kamar yadda wasu suke cewa sai ka ce warwiya an ruwaito an ce to da ka faɗi haka kafin ka ji hadisin kowa gane ina matsayin hadisin ko kuma kana karantarwa ne ka zo jana sai ka ce jama'a hadisin nan da za mu shiga bai inganta ba kowa ji a ran shi sannan sai ka fara karanto hadisin amma hadisi ne ba ifi sai ka ce manzon Allah ya ce to kai din ma kai makaryaci ne a duniyar ilimin hadisi haka malamai suka ce sannan na biyu subuti dilalatiha alal hukum bayan hadisin ka tabbatar ya je ga annabi to ka samu tabbacin hadisin yana kafa hujja akan hukuncin da za ka ja da ka ka ja hadisin ya zama fa akan abin da ka ja hadisin akan abin hadisin yake magana kar ka je ka jawo hadisi kana neman murɗe ma'anan hadisin don ya goyi bayanka akan wani abin da kake so ya goyi bayanka shi kuma alhalin hadisin ba akan wannan abin yake nufi ba an samu waɗanda suka ɗauko hadisai irin wannan babban misali ka ɗauko abdulsabbat hadisi ne zai ɗauko daga bukhari musulun sahihin hadisi sai ja hadisi amma sai canza fassara kaga yanzu ya tabbata hadisin ya inganta amma hujja ne akan abin da ya kafa hujja da shi ba hujja ba ne wata ta zo wurin manzon Allah ta ce ya rasulallah na zo ka biya min bukatata manzon Allah ya biya mata bukata wanda ya tashi ya ce bukata duk wanda ya karanta hadisin a bukhari ko rikita cewa baya yi a kan hadisin dan ta zo ne annabi yana cikin mutane annabi kuma an saba ya rasu ina da bukata kaza an san bukatun giran mu ba abinci ba mu da kudin kaza shine irin bukatun amma da sai mai da abun bukatu wai na sha'awa bukata ta sha'awa ma'anin ta daban a larabci bukata na kudi da abinci ma'anin shi daban amma sai ya juya fassara to kaga duk hadisin da zaka ja ya tabbata fa akan hukuncin da kake so ka ja din akan wannan hukuncin wannan hadisin yake magana amma kar ya zama ka ja hadisin ya inganta amma sai ka ɗaura hadisin akan wani abu na daban don ka rikitar da al'amarin ka nuna cewa ai abun ba a haka yake ba don akwai masu murɗe nasoshi irin waɗannan yanzu kamar hadisin da annabi yake magana a kan hawarijawa galibin su matasa ne kaza kaza kaza kaza ɗan ɗariku sai su jawo ta a wurin maulidi wai suna jifan alu sunna wai su ne annabi yake magana da su to kaga duk ire-iren waɗannan kai alu sunna kar ya zama kai wannan ilimin dan ka sa yaudara a cikin ilimin to sannan kuma yake cewa taqsimu ilmin hadith ila qismayn ilmin hadith ya kasu kashi biyu duk sai an gane na farko ilmin hadisi riwaya ilimin hadisi riwaya sannan kuma akwai ilmin hadisi diraya shi ilmin hadisi riwaya shine ilimi wanda yana bincike ne akan dukkanin abin da aka ɗauko daga annabi maganan shi ne aikin shi ne wani hali daga cikin halayyansa to duk abin da za a ɗauko to wannan shi ake kira riwaya an ruwaito annabi ya ce annabi ya faɗi kaza kenan ilmul hadisi riwaya a takaice yana maka magana ne akan duk hadisin da za a jawo a samu tabbacin ya inganta ɗari bisa ɗari daga annabi sai kuma ilmul hadisi diraya kaga ce ilmun yubhatu fihi an ahwalin rawi wal marwi min haisu na ƙabuli wa raddi to wannan diraya ɗin shi ne abin da yake cewa ilmin wani ilimi ne ya ba haka fihi yana ba da bincike ne an ahwalin rawi akan halin wanda ya ruwaito hadisin walmarwi da wanda ya ruwaito daga wurinsa sai a ce to ga hadisi nan sai ce to waye ruwaito ne sai ce e shi dai akwai ibnu abdullahi ibnu lahi'a ya karbo daga wane wane daga wane zuwa ga annabi sai ce ibnu lahi'a e to amma a isnadin akwai abdullahi dan lahi'a e to amma a ƙarshen isnadin ya je kan abdullahi dan umar ko dan abba sai aka ce a'a zuwa ga Abu Sa'id ne ko ga Abu Hurairah sai a ce to hadisin bai inganta ba domin shi Abdullahi dan Lahi a wani malami ne babba malamin hadisi amma duk abin da ya rubuta na hadisi ba shi da hadda a kame kyau amma yana da su a rubuce da haka yana da ɗimbin ɗalibai in sun zo yana karantar da hadisi yana duba yana karantar da su wata rana sai labirarin shi ya ƙone sai zama duk abin da ya rubuta ya ƙone to sai zama kuma ya daɗe yana karantarwa ba zai iya daina karantarwa ba to shi kenan sai ya zama duk lokacin da ya zo ba da hadisai sai rika kwaɓa yana jan hadisin sai ya kwaɓa ta nan don labirin ya ƙone sai malamin suka ce a daina karɓan hadisin abdullahi ɗan lahi'a hadisan da ya bayar kafin labirarin shi ya ƙone za a karɓa tun bayan konewan labirarin shi kuma kar a karbi hadisin to ya za a gane ta ka ce da hadisan da ya zo da abdullahi dan lahi'a a ciki amma ya je ya kare akan sahabi abdullahi dan abbas ko abdullahi dan umar ko abdullahi dan zubair to wannan hadisi ya inganta amma in ya tike kansu abu huraira da makamantansu hadisin bai inganta ba to ka yanzu wannan ya maka bincike akan wane ne halin arrawi wanda ya ruwaito kaga an gano akwai ƙarya tattare da shi a ce to an soke hadisin ba za a karba ba sannan walmarwi da wanda ya je ruwayan hadisin to akwai in an zo ilimin jarhi wa ta'dil shi ma ilimi ne mai zaman kanshi amma a hankali muna karatun musalil hadis har za mu zo mu fada ilimin jarhi wa ta'dil za ga akwai irin su al'imamul kalbi wanda shi kalbi malamai suka ce kazab tantirin makaryaci ne wasu ma suka ce dajjal ai a ƙarya ma dujjal ne da ilimin hadisi ba a rufa-rufa shi yasa za ga ɗabi'an ahalin sunna aƙidan ahalin sunna aƙida ne na malaman hadisi ba sa yin kara ko a cikinsu kake ran da ka zo da ban kaura da sunan addinin to babu wani batun kana cikinsu sai sun wance kalar da kai ba sa daga kafa dangantaka ba ta aiki a wurin alu sunna wal jama'a haka suke aqidatu salaf ashabil hadith haka malaman hadith suke da haka su wai ba wai sai in dan bid'a suke raddi ba ko kana cikin su ka ɗebo bid'a to sai an juye kanka babu wani batun daga kan kafa da haka yadda kaga sun yi kata da Abdul Jabbaru ai ba su daga kafa akan Dr. Ahmad Gumi ba kaga Dr. Ahmad Gumi yana amsa sunan Ali Sunna har ma yana cewa masu ne salafiya gwangwa kuma kaga dan shek Abubakar Gumi ne Abubakar Gumi kuma shine uban Izala amma da ya zo da ban kaura an ce dan malamin mu ba a daga kafa ba to Ali Sunna ba su da wani daga kafa duk wanda zai taba sunnan manzon Allah to ana watsi da shi ne kuma a nuna duniya makaryaci to imamul kalbi wannan suka ce tantirin makaryaci ne to ‘yan shi'a in ka koma littattafansu galibi ruwayoyin da suke kafa hujja da shi sun fi dogewa a kan ruwayoyin kalbi da aka ɗan sha ɗauko maka wani hadisi ko hadisi ne suka ce ɗauko isnadin in ya zo maka kalbi sai ka ce to ba ga kalbi ba ai mu kalbi makaryaci ne a wurinmu to anan sai ka rika gane wasu haƙa'iq da wasu al'amura na ilimi to don haka za mu tsaya a iya muƙaddiman nan to amma ya ce min haisul ƙabuli rabbi raddi a halin mai ruwayen ne za gane hadisin za a karba ko ba za a karba ba ne daga halin ake ganewa to kaga wannan yana nuna mana ilimin sunna da ilimin ahalus sunna to fa ba aƙida ne na zama haka ba yana buƙatan fa sai an mai da hankali sosai wajen ilimi ilimi kuma ba na wasa ba ne za ka ga ahalus sunna da dama ya ɗauka kawai in ya ɗauki sunan ahalus sunna shi nan ya wadatar ya ɗan karanta arba'una hadis ya soke usulus salasa muƙarrarar tauhid shi kenan ya zama malami to amma yanzu iya muƙaddiman nan kaɗai yana nuna maka akwai aiki a gaban mu to haka ilimi yake za ka yi ta ne har ka mutu babu inda ka je har ka mutu babu inda ka je to abubuwan suna nan da yawa to yanzu idan irin waɗannan abubuwan ga hadisan ƙarya suna yawo ana yada mutane da sunan addini sai mu ahlu sunna ba mu je mun koyi ilimin hadisin dan mu gane ba ta yaya mutumin da zai zo ya yada bid'a za mu iya mayar da martani ta za mu iya nuna al'umma ƙarya ya kawo muku dole sai an tsaya da gaske an nemi ilimi din da haka ahlu sunna babu ranan da yake haƙurtuwa da neman ilimi da haka malaman sunna har mutuwa ya ɗauke su a ɗaliban ilimi suke malam Jafar ya rasu yana kan ɗalibta fa albani ya rasu sai yana kan ɗalibta haka manyan malamai suke ba randa suke ja da baya daga ɗaukan ilimi sai ga wani malami shiru an daina ganin sha sace koma makaranta to ilimi ɗin abun da yawa ne to ana nema sai Allah riƙa datar da ku ana gano abubuwa sannan kuma duk alifin nan da kuke ga suke samun ɗaukaka a yankunansu a garurukansu mafi girman abin da yake taimaka musu suna dagewa ne da neman ilimi ba dare ba rana babu ranan denawa me yasa yau Allah ya ɗaukaka Kano shine kai dai ka duba ka gani za ga babban misali a haka yau Allah ya ɗaukaka Kano saboda sun dage ɗaliban an aje su matasa ana karantar da su laila nahar dare da rana to ana dagewa ana karatu duk ran da bid'a ya zo bid'an da kafan shi yake gudu amma duk garin da bid'a ya je ya samu gingin zama ya zauna kuma akwai ahli sunna a garin to yana nuna ahli sunnan sun zauna ne ba su damu da neman ilimi ba amma an damu da neman ilimi bid'a in ya shigo to da kafan shi yake gudu ba ya iya samun gindin zama haka zaka dubi duk wani bidi'a in ta zo yanzu ka duba shi an ci a Najeriya inda aka fara kafa ta fa a Zaria ne zazzaki shi ya kafa wannan shi an ci a Zaria in ana maganan shi a Zaria zaka dauka shine asalin headquarter ma na Africa a ta aka yi mai girma sai aka zo aka wayi gari yan shi'a da kake ji kawai ashe suna ne a Zariyan ba su da yawa 'yan shi'an da suke fatiskum sun yi 'yan shi'an zariya kusan goma 'yan shi'an da suke funtuwa sun ninninka 'yan shi'an zariya 'yan shi'an katsina sun ninninka 'yan shi'an zariya ne zariya shi tun da dama gidan ilimi ne an san zariya da malaman sauro da malaman zaure za ga mutum muktasar nan ya haddace a kan shi a zariya suna da malamai masu kwakwalwa masu ilimi to don haka sai bidi'an sai bai yaɗu ba da in ka shiga kano jaridan almizan na su zazzaki duk inda ka je sai ka samu amma kana kano ma tun kafin a yaki da zazzaki za ka nemi jaridan almizan babu saboda ana karatu su sai zama shi an ciya yawaitu a wurin amma zare da suka tsaya da ilimin da za gane yau ga shi an sake zazzaki kusan shekara amma har yana abuja ya gagara dawa zariya yan garin sun ce da sai sun kashe shi ashe da suna ne kawai yan funtuwa ne suke zuwa da yan fatiskum suna mishi tsaro da gadi ashe ba yan garin ba ne to me yasa yan garin ba a ja su da yawa sun bi ba yau da zazzakin aka kama shi wa ya karɓi ragaman tafiyan yakubun katsina ne ya zo ya karba ina ɗan zariya ba a ji wani ɗan zariya ya taso a kujeran zazzaki ba ake ba dan garin da ya karba dan garin malamai ne an damu da ilimi ana karantarwa to da awan in ya shigo da kafan shi yake gudu to amma duk inda aka kashe jiki bid'a in yazo yana samun shiga ne in yazo ya ga ko akwai sunna ba a karatu to bid'a ya fi samun shiga ya fi samun gindin shi yasa duk inda shi'a ta shi shiga a garin mutane ya fi makalewa a masallatan 'yan ɗariƙa domin 'yan ɗariƙo dama su ba ruwansu da neman ilimi tun daga shehunansu shehunan ba sa damuwa da su karantar da mabiya don ana karantar da kai to za ka iya ka gano ƙaryan to ya za a karantar da kai a barka haka Na ka su shehunan sai su ɗibi 'ya'yansu sai su tura su masar ko maiduguri ko wasu yankuna su je su yi ta yin karatu in ya mutu ɗan shi hau kujera yanzu shehu tun ba rasu ba duk waɗanda suke nema kujeran suwa ne muridai ne ko 'ya'yan 'ya'yan amma da ai profeso ne yanzu amma almajiran wannan shehun tumu ai profeso to su haka suke dama a kashe al'umma su su gina kansu don shehuntakan dama business center ne monday market ne wurin neman kuɗi ne da ka za su aje 'ya'yansu in sun mutu 'ya'yansu hau kujera to an karantar da 'ya'yan talakawa ai su ma za su nemi kujera to kar a karantar da su bar su haka to wannan yana nuna sai mun zage dangane da neman ilimin za mu tsaya da wannan mukaddiman haka sati mai zuwa za mu zo mu ɗaura da wasu abubuwa masu muhimmanci in sha Allah